Ni lafiya? Lafiya Lafiya Lafiya ya ce za ka koma. Eh, yana nan dama wani abu ya faru a kwanakin bayan nan. Mm. kasa mana da kungiya na tallafawa marayu da masu karamin karfi. Eh. To kuma sai wani bawan Allah muka mai magana ranar. Mm. Sai ba da ya ce gaskiya ana samun matsala ta makara. To shine sai sai guda arba'in daga mm. Kano aka kawo su. yake so a rarraba su a ajiye unguwanni amma bai so a kai masallaci saboda shi mutumin ya zauna a kasar larabawa ne eh. to bai so a barci a masallaci saboda yace masallaci ba wurin ajiye makara bane mutanen mu ne dai bisa al'ada kawai suke ajiyewa shine ce a masallaci ko eh sai ce to a nemi da a nemi dattawa hmm. waɗanda za su iya ajiye su a gidajensu guda biyu ne ake rarrabawa to shine na ce gaskiya bari in ba da sunanka in zai yiwu malam Musa a ba da sunanka a kawo ma guda biyu ka aji aji a ina yau wani ɗan gida ni ke hukum Allah can can wajen daba mai kalanzir yanzu ba za su aji ba wallahi shi kuma gidan ma an saida sai na da fa na samu gida ne mai wadatacce ni ma neman haya zan yi amma malam Musa da aka kawo din hmm. saboda za su riga biyan albashi kawai idan ka idan an yi mutuwa kawai sai a kawo sai a zo gidanka a ansa in an gama matuwa an gama sutura ya kawo da barguna guda biyu za a ba da bargo biyu makara biyu amma me shawararka eh? me shawararka shawararka mm. ba wuri ga da wuri wadatacce gida wadatacce sai a samu inda za a ajiye su to ka sa cikin daki mana makaranta za ka daki <laughs> kai da kai da dai dama <laughs> <laughs> ka sama kare a ɗaki eh? to ai malam musa wannan aikin Allah ne Allah ba ta shiga ina ko aikin Allah ne zo a sama kare a ɗaki ga ka kwance ga ta ga ɗaki ga yara ita hawa ina ita ko da ake so wuri mai tsafta ai ɗaki nan ne mafi tsafta a'a ɗaki shine mafi tsafta shine muke so da yi amfani da wannan damar kawai ba ɗakin mutum ne haka namiji mm. kira kashi ce daban Hmm. sai jingine ta da anan ma an ka jingine malam Musa akwai barguna ma guda biyu wanda ake wanda ake rufin matan wanda ake rufa gawar da su in ka zo in sanyi ya zo ma ku ruka rufa da barguna wa zai rufa da barko ana an rufe gawar ka zo ka rufa kai Allah sauki <laughs> kai wannan ran kai dade amma wannan aikin ba namu bane <laughs> to malam wallahi dubu goma za su biya ko dubu ɗari ne wannan aikin ba namu bane ka san dubu ɗari <laughs> Allah ban na so <laughs> Kai, yana mutu ka dariya dole.